بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا غبا سكوي غاغدا ita ni sahaba wuce kwanna na yi wali jizumaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na gayyar dufin su tacin min ya littafin albarka kunna bu gai littafi ne ba zayyacin etan nabzatun muktasara fi tarihi ulafahi rashidi a to etun kukurugi etiyan zakoguni na tsocita ta cin aluman na jautacin zandoro na littafi wani sa'id ya gi abdullahi al-gamidi gan bai khalid ya gi sulaiman ajin hidima ya ci ku bayani na je kanan su ku ga zanbe alkhairi amalu abi bakri radiyallahu an e na ji toci ya sayidu na abubakar delota etiyan alifanci ubona nga manya ba zuwa yiwu ga na abubakar radiyallahu Anu su kube bayuwiyu lahu a'malun azima wuje tunci ko shilo sarawai fakad a dafan akika manufaji guri koji injazat aletun yakin bo ga lalle wani lo wani lo ga tujiyo na ji tabbata na abubakar dan yana wanda tun alkhairu jilo ko jilo ga rayuwa na sayidu na abubakar ji talifan cewa washe beton alkhairi shi famba gani be lamtadum illa sanatai ne e ya guba a cagu da jin wata lafata ashe ceto saguta be e ba bayanin da ciwo gawo min ahammi amalihi amma ya tuna ji titun sayyidina abubakar da lotacin halifanci wani wuyi ma ya liya na ji a tuba ya wadana e tunko shi yi gando ci ja na shi kena ya farko in fazu jaishi usama usama ta bin zaid in fazu jaishi usama ta bin zaid radiyallahu anhu soja na janabi muhammadu ji shiri ga lamiyatu usama egin zaid a lokudan zaidu wuni harifa ebuna da zaidu wuni fabit eto wuce anabi alikawali wuce anabi akpato ajali labiyawa ga usamu shi soja ji ti lokuda amma ajali anabi muhammadu bai ta falada kunna amma zuma ajali anabi sai na abubakar atun na ji tabbata wa soja na yi ji shi riga kendo na bi muhammadu wani wanda mini tunci ko e na anabi soja na ji ji shiri kabla wa fati fi wajen ajali na wa ammar alai usama umar maza usama shi te wuga yi komanda ya kun wuce usama ne yebo na yebo zai da baban yebo ya ziyo usama usama so na yi gina ga kika sayiduna abubakar atun na darayi har a tishikin babu kin ya sha a soja ji shiri mini soja na jiwa tun zawuci kwayin sahaba ji fita a can abu za ta shiri ke sayiduna umar na mu da mini soja na ji annabi ji shiri gan a lokun na. amma soja na ji aifi madina wala tiya ebo batanya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala da tiya batancin wa nabi soja na yi da shirya a ji kamfin ji da na yi ga jurfi na amma laya madina alaya madina duk da shirin titiyo har da lokacin ajiyar nabi muhammadu jina sallallahu alaihi wasallam sayiduna abubakar ci goro khilafa zuma na nabi wani allahu akbar to wasu da mini na jaman na jinin sahaban wani laya sayiduna umar aibuna a ga na biyu ya da mini ya soja na jalami tuziyo usama na amma nabi jajali na mula'a wage ba aibuna ya sahaban doro sahaban cikoji daga ce abubakar umar mamu cikon kwando ci kube kuwaiti ci muhammad al-khamis mamu ci kaya tiya jama'ana je waya sahaba na bi nau sarawai mujarar da sarawai ga yi littafin wuce ga hukbatu na tare. Ta ku ga najibe laifi na abubakar da ya umaru da ya usman wuce fe loya loya loya mini aibu na ya sayidu na umar na ga wula mai tuziya usama lokuda annabi mawuli da taci zai da lokuda bayanin kici mai sunna jijan a ga sayidu na abubakar na yi tishi kan gana wabi mai ga mufedun sa wai bu shawara na wa yawon so kokari da ma na ji bici ci degi ya sahaba ji ina yi wasa da dama so kuka shi. ga lokaci na sayiduna abubakar ube go khilafanci na labara da sayiduna abubakar ya zai ji jiri dan annabi ya tsani ne gowa ba musulunci wuce shi ya jibi'a bai wuce faruwa ne ji da ajiyar annabi ga kai shiri kunna ne ya waje da na lokin ya sha mana yi fata ali na musulmi gaddan zanda ci ci ga ji musulunci na biya na ila wuce waye bai zo na wuli wuce bogo galati ya bai soja shi ma bai wuce sai na abubakar gula ya kunna futa ala ya ji abu zai jijiri da na bai zo biya wucin agada alin nan sayidina abubakar izini wa ganga usama ya ce sayidina umaru gan gulokun na bewaya ma izini jiyu usama izini jiyu usama wata shikin ya sham wala ta shikin ya sham na wa katala man irtadda min kabilati qada zai ji jin ridda ta ce kabilai qada jona za mu shigu da je ube gun be kuyo ar abici da ji ne ga daumatul jandal na usara usama madakin wuce aro da tisha be da tisha be kun bi kafa kafa yin shi na jayi ga mutane ituna annabi muhammadu daula luyi wati ya tunna bai zai ji sai na abubakar guje uwe tiyar ridda wani ma dai nasara ita jama'a na ba majabaji bi aminci bi gani maji fushi ba a ci a gala da kuma ci bu amma dai nasara ita zai ji da wani ekunna na nabi muhammadu ji shiri wuna wato a wucewa gwani a madai nasara to sai zai ji bejirin da zuma jaliya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam e to ci ko ba shi na sa'idu na abubakar lona na wani ga ya farko yi kiyo ya soja na sha nabi ji shiri tun wula jaliya nan a wucewa gwa a cikin ganci cije wuya zai ji jirida ibn zai jiri da na guke da gun babu kin yanka zuwa abu wato ga za wangi fanji wangi fanji tun bai ya nabi ya zai fai jiri da musulunci fai don yi mawa labarin ya je jiri da na da bai bai daula ya musulunci na ga madina edikota ga da wani musulmi shi kanga ibn babu na bijin tabbata ya daula almadinatu nabawiyya wani ji maka ba ibo maki yi ji ba zai ji jirin da na cakeci wuta zai je zai jirin da wugayi ke ridda waga arruju anil islam musulunci na mi gwami ga mi aji na mi aji biya mi ga aji baki ji jimulu ba ga ridda ko be gan ko be tun ko be pankorotai wa ga mi aji biya ko wu gwada ya gba oga wuta ko kwaye gami sun yi daba tiya mi ogun fakta inda zai jiri da na fuska wuta jama'in farko shi a ga alikici ba a ganin ada ila ibadatu ne kuti na shi ya ga wuliyana na ga musulunci na ga jama ga da wugancin kuti shi ena baci ittaba adiyaha nubuwa zai ji ciya kan gaga annabi so kwayo na za mu shiga alama ya to kin do ga uzagin do ciya kaduna ga annabi so ko wayo in zagi ai rufai gwamna kaduna ga ga mutum ngala wa do kala religious being etin zandoro na titiya bai gan addini ko bai suna addini na su ga registration shi a ci wuya izini ya wazi ji kace zandoro a gadi kungiya na ji goye kenan bangaren ya kafir ji to ya musulmi ji ga ke dindoci na tiya zaji tiya sallala sar kawai a ga ta ci abu ga yabo zahiri na ji gabo alama ta ke yabo na idan ya ji ji wa wuya yi ci ga musulmi ya yawanci shi ji kaya wallahi tallahi e zabe tiya to yi gidi tsama yi zawon giga bai an kuti indo ma ja ya tishi mashina bugo ya ga kan yi waya lamar ji ga alaman doro a daga ga da addini ba wacu bi zawon gija ko da maji gai bi zawon gija titi guba ga yau an yi zai la zawon gi ke kuna na zai bi zawon gija na bata addini ga ma gawa zai bi zawon gija na tun zamanin sahaba shi na ji farore a ga annabi su kwa annabi maji shara ga yi zaja ya dai zuman ubu a ji dawaya annabin ci musailama ci ya zamani annabi ga annabi wani musailama kaza. to zan da ya mitu zan ne bana zan doro ga da ji ga annabi da cike zuma ya annabi na toci ga yi gaga walakin rasulullahi wa khataman nabiyina nan zan na ji kiyo an na ji rita wani ƙur'anu ga annabi na ga ya yi mafincin annabawa yau, annabi wasu suke ga ya di na ta zuna ga lanabi ya ba di annabin doro da buwa bai zuma buwa e koye ta ci mini ya zai shi jiri dana wugayi adajin manaji istamara alal islam a tiya eto musulunci walakin na wujahadu zakata wata awwalu ha amma a ga zakawa uji wajibi ta tiya ba uji wajibi ta tiya zakatu wata a ce aya ne gaga ya ce zakaya wani ji fasara bodi ki fasara bodi na jiuna ƙur'anu ga ga hudmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum annabi gwaza kabiyayi gwaza kabiyayi hudmin amwaliyin sadaka daga dukiya ya da gwaza ka zakayo zakayen gicilati zakayen dabba gobe gobiyayi kije ma na jiga ga annabi ya ci ga to ci ga ngwa zakka biya be wuce ya ya zakka biya annabi ya tsani zakka ya dawa ngo le ri daga so ji mo be mini ya rukuni ji ya musulunci ya soje mana na jijjiri da na iga hafiya kuki guta ade na ji kuti a jama malo yi wona ade na ji zai ji ga annabi a yau na te mito na ke ba wa annabi lugwanin a dai na ji ga ya zakka biya a ga na annabi kawai a cara ga ya zakka amma zaman dabobi na ya zakka da ga wakad arsala alfariku salif kungiya ne ta ci na jina zaka yadda bobiyana a jama'atun azan da boda ba boda madina na da je ya wa alifayin tuci su ku sai duna abubakar a dacin madina a cin ya zaku ya madina ciji da ba sabiya ya ciki bu etiyan alina da baku bana ke da ya ya zaka biya ne an da bai ba za ku yi madina ci amma abbas ya giya abdulmutallab na inda giya na bina da tace za ku na jalo ba na ba zai ja ciya na ba gato adijin ma dan tace sahaba ku ci kojo na je da jin gani bi jemma na je tiya ina bebe ina ngai zakade aya ya biya abaza ita alamar wucin gamiyaje gamiyaje udazin a yi shehu sayidu na abubakar a yi shehu umar abu ubaida dabo salimu egikatayen abu zaifa dabo to za ko tacin sahaba jau amma ba ba zanna tuna sayyiduna abubakar jiya da yana tsaya ya zaka bayana. waje zuma bai ga wuciya har ufe ga gan bayan gan wallahi umana mana'uni iqalan kana yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lajahatuhum alai mi shi kuti gan betoci jemma na jiga ya zaka bayanan abike aga nangi wura yi ayiwo na itacen yi na aga wula kami na yalla ya tuciye soko na zaka wani a ci ga lauya miya wallahi miya gwa ku ti ga wuce miya gwa ku miya lagwa kiye ga yau ba ba san na tuna zando bebe ra'ayoyi na sa'iduna abubakar wunshi su mai yana wana a da ya ji musulunci a ma zakatu aya biya wuji zumaya sayyiduna umar wa ga ganda ya sayyiduna abubakar ga o'o oh, oh, kyata ta wace aguwa kuna eti zakana ga ya biya na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga umirtu a ukatila nas ajimi foro gami guza wangiji kun shine kulu la ilaha illallah lokaci na amma milagwanwa lokaci na agaibejin la'ila illallah wani faman kala la'ila illallah zandoro gabe la'ila illallah jina fakad a sama minni na sahu zannati tacin tsabe mi wa ma lahu illa bi haqqihi wa isabu ala Allah dukiya wa su ta ya goya sai dai ti hakke musulunci shari'uma da gwatocho sayyiduna umar wani jizijin sayyiduna abubakar ya tiki bu daga dina la'ila illallahu da mai abona ga kuma kuma sayyiduna abubakar jizu mato su ga wallahi laukatilan na man farraka bainar salatu wa zakat wallahi ndoro na ga sallah bai zakai gana ga waji sallah ma wa ya zakana ya gunkun fa inna zakata hakul mal ibn wale zakai haki wuyo wallahi law kan inakan lakataltuhu ala man'ihim adiga kanan giyo wuda gigila kami miya gwa kwetiya duka na lau kami na gan na gara ayyan sayidu na abubakar ta tubo ke dai musulunci fa waye ga waye ga zandoro a ga tun farilan da ci be farilan da ci ya wa ga waji sallake zaka ya lugwa zaka ba da mini ya ake wuce ko na ikagbayan arziki musulmi jina umarke yi rukuni mini rukuni je musulunci ibadu yo ya ci taci wa ya ja na ya lotu musuluncin da ce ga ya ya zakana ya ga ya da dara ya tun da ci ce yana a'a ya lutu musulunci na lo bayani udkhulu fi silmi kafa hadde na ya lugwana sahaban da ci mafele ga ulala marin na bai sauki wuge ga ga gwa ko e baki bo e bo Sai sayyiduna umar hagan ga ya khalifata rasulillah ya wani halifa ya tuce kwanan? ji sauki a zawon gije lugwai ci zawon gije alagun ibn wale ganna ne wa ji faruwa da nawa gatiya jama'a musulmi jiya ji saukiya ji saukiya saiduna abubakar fe ya sahaba wuciko sayyiduna umar gara jautu nusratak mifa ina yi guri mina ena iguri mina wace miho da al'amarin nan wajikta ne bi islanika wa magwawa ete kibo ete zumatun bu na tsoho biya in bayi na mile zumatu yawa mai waga walau feza tumi zuma ete al'amarin kunna na mai wangu bai zai jilu ne. Wannan yi zai gwe makatun musulunci labiya na yawa umar kya tattauca biyaje da su ci da mini musulunci wani hmm? wale ya gawa ya ba na adini ma gumi na ah! ki wuje jabe inda cike mini adini on madara ya wani ebe ne tun da ce adini wa ke na bai zakana ga awa na yau wawana tuciye su ko ga sallallahu alaihi wasallam illa bi haqqiha zandoro ga kalimatu shahada jina rayuwa da tutwa duki ma da tutuwa sai dai haƙƙi naga tatiwana go wa min haqqiya min haqqi jawama salla dabo iyayen zakka dabo wallahi law khazalani nas law khazalani an-nasu kulluhum lajahatuhu bi nafsi da zawan giji kwata zai jike na ga gwawa ga tumi zuma ci tun na ba ngami fa mi da gwa etiya betita ci mi mi to bangi kawai mi akefe gwawa etiya zakan na mi agwa ni da zakana aga ya ci ga ila lugwa ne mi to zuma la mara wuta wala cin lebalo izo ci jina wannan na abu umar lega gungun na biya ci musulmi jigan bugu ila jiki yau ila lugwa ijin bai sauki biya na umar maga mishi zuma wani musulunci a gumi ya ne tu musulunci ma wa kyau wani ga wale agu ya taba ga nga yi zan da ya bai yi na yau a ga annabi na agogo zakana an ne ji faruwa zamai sayyiduna abubakar na ma lugwa biya mu ci kai so ya luyi bai zakata tiwa alọ́ àwọ̀ àmọ́ igá àyà mhm. agàgán wọn jikin jí kíní bayan àmọ́yà níbi àmọ́ igá àyà àmọ́ igá àyà hmm. gan wakat azara abubakrin radiyallahu anhu kitaban ama wa ila al-murtadin wa fajan ka wasika wasika ya bayani Allah da ya zai jiri da na fi anhayil jazira kiye larabawa jona bandoro afi na zandoro ngai gaza jiri dana ga tiguta na jira ya zakana na jami tuzan zando ci be na nabi boyna be na shiga be na shiga kuta ya wani. fe kawo si ka ga lada ya bayani to ci fe lawo si ka lokin na ji bi soja ji pezuma alawasikan na gbaya ebode a sha biya tun gaskiya mi ya dama mi ya lokaci kafe kuma biyu ya na mi ya dama na gwai na tsawa ji lura biya wasika min ne amma cin ci tashin halibai halina ta ci wani ebode ije uzuri na ya taya sokuna kere iya satuna kafe ko bena e gyaza wangi ci lokin nan wannan ga wace ga yi kuma be rayu ga lokin yau bogo me sayetu da na me sayetu si kala daya wannan ga qur'ani ga ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula yaji zaza ba sai ga tuci tufi jakin bai jajiri da pata na wasika ladaya aji shiri ko dai a jin a tun boro na me yaga abiya a koma iji shiri kube wuce ga karshe fa al'amarin na fa mu biya su fi kibo ekun soja musulmi biya wu zai ji gwatika mini zai ji ga annabi ya yana bai zai ji jiri dane abin shehu da shi abin shehu da shi ekun nan zandoro bai kabuwi Allah akbar biya wucin a ƙarshe dai ga dakon bewaji na gbuyanniya ne amma fitinan nan na yakun gada ba bewaji na sai ne da zuma na gwakwa zai ji jirin danar bata a ji musulunci zai ji sakwa na bitun ba bata a ci jirin danar ya dana ya yi gunan ba koyanniyo ajiye ba ke akida wuce lugwa bai gwasu musulunci to na yi ikun wuce ko baci na zilo na sayidu na abubakar nulo ta alifanci wani ya farko soja ya usama je na na biji shiri to lokacin eh, rayuwi na wato wuce lo nke ogun zai ji jiri dana da ikun guba to ila yi tacin جمع القرآن كوكو يكنو كو قرآن يكنا زامي زايا كو قرآن يكنا زامي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن الكريم مدامين يتو مشكو نجولو علي حليفا شوينا لقد كانت هذه الفكرة من عمر بن خطاب ga fahimta yin alakur'anu a kwaya kan aga wagar daga ba su yi bufetin yau waga mai umara bin khattab daga ba sa na umar na yi khattab nan hun galla ra'ayin na biyu fikratun sadida ra'ayi wangi akhraj al-bukhari fi sahihi al-imam buhari wala hadisi bi da sahihul buhari daga bayan sahabanci kone ga zai da yagiyin sabiti na ga wace ga da yi man na je goga bena amma sahaba na lagan na bena yi ziyo zai da yagiyin sabit zai da yagiyin sabit radiyallahu anu yi ga zai da yagiyin harisa ga na je boyayya salama ga ma usama ichi dai zai da bunu sabit da ne man koyan sahaba jo da ilimi na annabi juye ga magugan da ilimi gugan wuga wuga arsala ilayya abubakrin a siddiq zai da yake sabitu ga na abubakar tu zabe bawe da yi gaskiya ko akwai ba da maktali na ya kunya ya mama ci ji faruwa zona ya kunya ya mama. Fa'iza umar bin khattab indahu midatun midatu na umaru shebubu ni saiduna abubakar na gawai waye lemina sayyiduna abubakar fe gabe mi ga inna umara atani fa qala inna al-qatla kad istaharra yawm al-imama abubakar n so shi na be ba mi ga raifa raigi n daza wa pogwa sarawin e na gun e mama na bi qur'ahil qur'an zai ji ku qur'anu fitina awa sarawun ya kuye ya mama wa inni akhsha in istamarra al-qatl bil qurrahi bil mawatin fayadhhabu kathirun min al-qur'an wa inni ara an ta'mura bi jam'i al-qur'an ga sayyiduna umar gamiga awu zai ji ku qur'anu fitina ya kuye ya mama kuma su daga yiri kunna wuka ci gaba ce ji faruwa a ce dai zai ji ku ƙur'anu fitina wu hiri na wuji faruwa ya kun yi mama wani adda kun da an doci ji wuka yi mawati na wadda na kun doci ji a cike gyara hiri kendona na a gijen ma na jirayi zai ji de ƙur'anu fitina wani na gyara ya kun yi mama wani ga o oh, fa ya zabu kasairu min al-ƙur'an gwa ko ƙur'anu wa duk da ibuna zai ji ya ci gabu fi a fina kaba da nan da ci jawa bogo mi umaru ya na milena mi wabe wa shi ya musulmi ji an tamura bi jami'il kur'an waji zai ji kur'an qur'an fito na foro alama kwaya kan alama kada da nan ne alama kafi da nan ne ta jama'a musulmi ji santun da ci na abu shi yanin sahaba nabi muhammadu jimi sun hagu tubu na musamman za kogunin na bidiyar wuce wa kashe wuce bidiyar wuce bidiya ibana nabi ga alaikun bi sunnati wa sunnati al-khulafahir rashidi ya mai tukpa mai ganbe ya bayan sahaba kwanan zagunin na normally a shiga ji shawara misu sahaba na jikin ne ba shi a jikin hagu tubu ibana da zai je la na je hujja ga a da dama jin cina wunan ga ka qur'ano a kaufi da nan ne zamaya nabiya sai zamaya abubakar to nabiya ya oda ga lamai me na sahaba mu kwanne na jimi ga gote ba mi ma gote ko ko kayan qur'ano bugu za alkhair jayo adam ni zai ja nabi gai sai na kabo yi bille tun do ciye hadisu ba abe ke yi gi wule eto yin sahaba je wani yi jiki yan yi ma ana alaihi liyoma wa sahabi idan na mita ti ubo na biyan sahaba miji ikwo e gadawa ngato walam zal umar yuraji'uni hatta sharaha allah sadri na umar mai jin lobe jin be miye tiyan al'amarin nan har da lokacin na toci be goye gbami e eh, wani wasu fele ga kyatata ici lotun na na annabi ma lotun na na ga ufe ga ube miye lobe shi har be lokaci na tsoci be goye gbami ya tun wuce nan gala be ga yi wa ya be na e wani wadda mini zai ji da qur'an fito na bogo ya na sayidu na umar lena nga mi sole ya wuce wa amara zaid bin sabit فجمع القرآن من العصب واللخاف وصدور الرجال وفي زيد بن ثابت قا إن ميوانا القرآن كويكا شاورا يا عمر شاورا وانجي ودا يمي ما توشي بي بمي وايمي زيد بن ثابت القرآن كويكا daga babu daga al'asabu al'asabu ga yi kiyan jamu jamoyoyin al'asib al'asib ga ilan kayan dobi na jo finiyan wuce shi gabon addamini bai ja ka ƙur'anu ba ne na ji babban wuce kwata nan uku be a caga al-lihaf lihaf mai jamu ya kalmaya al nga yi ke kpawa. ganbe al-likhafin waga hajarun abiyad aridun raqib takun na defe na dana ji takun na yana a kaya ƙur'anu ba da na wasu duru rija zanbe na ji za kufi ya wani gaye ga kufi ta yau kacan zai ji da na da bai di ba ka ba fini jona ke fini dobi na jona a ci gaga bai na ji kaba ta kuna kpata a ci uku kan a ci uku kafi babu dananniyan a ci uku kaba dananniyan to ƙur'anu a da tusa bai shaurayen ziyo sai e na umari su ku bai boyuya su ku gagan bai alkhairi ga basu su koya bai gadon etunye ni cinin sayidu na abubakar da yalo na gayi alfutu hatul islamiyya ekun nujin sahaba da fai lalo kinkinji musulunci fai gadon kinkinji wani ga etunye ni cinin ya bi gadon baku wani gurgudu ne ba na social barcode bai ga cimci na social fagan yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك